wannan makin makirci ne aka kitsa domin a raba mu kanin babana bai ce komai akan ka ba su ke na abin da zai ki faɗa na yaudar ya banza ma yaudar ya wofi ishaq ai hakuri abin je da Allah a ba yanki talauci tashi ki zauna ki nababiya ki gaya min yadda aka yi me kika je kika ce da uban naki izo ya kare min tanadi a gidan nan yake cewa rike ki amana kaza kaza har yana min kwatanci da mutuwa hajiya kar ki ce min komai kar ki ce min komai tun ban taba ki ba shine kika saka kuka kuma yanzu wani shigo ma ice dukan tsiya ne miki a cikin gidan hajjaji mutanen maka da madina kaga dai hajjaji yau a cikin fara'a nake ganin haba haba dan baba alhamdulillah ai alhaji yau kwata kwata Eh. ya saurari sabira ma ya ba ta kuɗin makaranta wallahi sam ya canja mata ya juya mata haka nake so hadiya ta tafi ya samu uwar gida ran gida wallahi tallahi in ga maka ji sai dai a ƙara ƙaimi kwarai kuwa amma dai yanzu komai ya yi daidai haka jiya mai jikin sannu alhaji sannu amma hajiya aka yi haka me aka yi dai ina fa me aka yi bai kamata fa kullum ina nuna miki magana nan bai kamata ka rika cin zalin mutumin nan kina cin amanar sa farko dai kin raba shi da yasa eh? bayan kuma kin raba shi da yasa kin shiga tsakanin yanzu kin bata da jiya bawon Allah nan yana gida a kin shi ba a kai shi asibiti ba shi ki wani abu a ce kullum sai dai ki tafi yawon ki a ce kina cin gobe kina cin ga mijinki a gida yana ba lafiya ya komai ba ya zama daidai Allah dan baba bukata ta fara biya oh dan uwa ne daɗi an samo wa sabira makaranta don ga offer of admission an riga an samu ina tsammanin registration fee din na akwai magana dubu biyu akwai ga sanan da registration fee da wai idan abin da hali ya yi an ya fi haka sai ko abin ga dubu biyu ba da abin da zan ce maka sai dai in ce allah ya saka da alheri na gode na gode na ji daɗi kwarai ina abin yake don na yawa wannan alheri a cikin ɗan abin da Allah ya bani eh? gaskiya ne ko dai ke ɗai kurin Allah ya ba zaman lafiya ne da ke amma wannan ai farawa aka yi mutumin da yau nake fatan yau in yana da wani magaji shi zai gaje ni to kuma mene ne na ji daɗi hmm? fata na kurin Allah ya ba mu zaman lafiya kuma ke ma ke hakuri ne a hakuri da ke to mutumin da yake rayuwa. ya ga Allah haɗa shi da irin wannan harka arziki ai sai godiya ga Allah gaskiya ne ai ni Allah ne ya arziki har wani ya zo ya dawo jiki na la taimaka Allah ya sa mu adanshin ku a ba sabira ina ganin ai duk faɗin duniya cikin ɗauki san kije karatu za mu iya tafiya tare ba wani abu ne ishak kuma ka yadda siyo turare mai tsada haka saboda Allah da zana ne fa tsada ta yawa gani matsala ta da ke ai dillalin wada shi ya san kudin jariri idan buki san muke waɗannan abubuwan ba ai ba za anya da so girman itaciyarsa bayyana yake da itaciyar soyayyarka ya isa in ba duniya itacen ƙonawa